Assalamu alaikum mai saurare, mu da warhaka. mu da sake kasance da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato cutar Arewa TV. Idan wannan ne zuwan ki ko zuwanka na farko ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye mu da zarar mun dora Mun gode. A yau insha Allah wannan tasha ta mai albarka za ta karanta muku wani sabon littafi ne mai suna sanadin gata wanda Ummi Aisha ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni domin jimi wannan littafi na sanadin gata ya kunsa. Sanadin gata babi na farko. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kan ta ɗauke ki da farantin talla wanda aka kasa mata da faffar rogo da gyaɗa da kuma kuli-kuli. Ta ci mara sai ka ce wadda za ta yi dambe tana tafa tana rera wakar Ta ta iya nanaye, yare yaraye nanaye char malala. Ina tafiya ta, jirgin gora za ya kaɗe ni, jirgin gora karka kaɗe ni. Jirgin goro zan maka sako, sakon goro ko na turare, in ka je ka ce da uwata, in ka je ka ce da ubana, jirgi ya bari. jirgi ya bari da maɗaurin aure na. Iye nanaye, ayye yare nanaye tar magana. Da inna da baba an kawo kuɗin toshi na tacacas suna ƙirgawa sun ganni suna ɓoyewa. ‘Yan kun so ku bar ɓoyewa, auren fari sai na zaɓa, sai na zaɓi wanda nake so, ko da soja ko ɗan sanda, ko da kuku ko da boye, ko da jinjiri mama, sai ya ci tuwon kwano na, sai ya sha ruwan kwano na, sai na kai ruwa, sai na kai ruwa ban ɗaki, e wanka. Iye na na yi. Kulwa, kulwa, kawo rogon. Muryar wasu maza masu sai da ruwa ne ya hana kulwa ƙara sabaitin waƙar da take rerawa. Cikin sauri ta nufurin da suke, tana zuwa ta sauke farantin da ke kanta, ta fara ƙuƙulla musu kamar yadda suka saba siya. Nan da nan aka warwashe ta ɗauki farantin ta cikin hanzari bayan ta kirga kuɗinta ta haɗa kansa naira ɗari biyu cif cif. Sauri take sosai don ta san yanzu Iyatu tana nan tana jiran zuwanta. Tafiya take gudu-gudu sauri-sauri kamar za ta bar garin. Har ta ƙarasa gidan nasu wanda yake ginin ƙasa ne wato jar ƙasa. Ciki ta karasa can ta hango Iyatu kwance a tsakar ɗakinta kamar yadda ta saba a kullum. Ta maza ta yunkura cikin ɗakin ta shiga bakinta ɗauke da sallama. A gwasale Iyatu ta amsa sallamar tata ta ƙara gyara kwanciyarta kafin ta wurga mata harara. Tsugunnawa kulluwa ta yi ta ce, gashi Iyatu na sayar na dawo. Baki Iyatun ta taɓa sannan ta ce, miƙo min kuɗin na gani. Miƙa mata kulluwa ta yi ta karɓa ta ƙirga kuɗin sun cika cif ko ƙwandala ba ta taɓa ba. An ga wannan ki tashi ki tafi kasuwa, ki je ki yo cefanen tuwon dare da za ki yi, saura kuma ki tsaya a yawon da kika saba. Ki ga yadda zan rugurguje ki a gidan nan. 'yar masu da bakar zuciyar tsiya. Tashi kulwa ta yi ta fita daga cikin gidan ta nufi kasuwa inda za ta yi wuce banan. Wata azababbiyar yunwa take ji saboda rabanta da ta ci abinci ta ƙoshi har ta manta. Yunwa take ji sosai haka ta samu ta shiga kasuwar ta yi cefanen ta nufo gida. A kan hanyar ta na dawowa ne ta ci kado da mai raƙawarta kallon mai ta yi cike da sha'awa saboda sanye take cikin yunifom ɗin makarantar Islamiyya. Duk da cewa ita ma mai ran tana talla, to amma ita tana zuwa makarantar boko da Islamiyya. Saɓanin ita da babu abin da take yi sai talla. Daga talla sai aike sai aikin tsakar gida, komai na gidan ita ke yin Ita iya tubata ta da abin yi sai kwanciya, sai ko idan ta yi wani abin na laifi ta jibge ta. Cike da tausayawa mai ta ce kulluwa daga ina haka? Mai hmm, Maira kenan, aike ma kin san daga inda nake, domin daga talle sai aike su ne ayyukana. Ina son makarantar boko da arabi amma Iyatu ta hana ni ƙarfi da yaji. Gashi Iyatu ba ta tausaya min ko kaɗan, hatta baba ba ta ɗaga masa ƙafa. Dafaka faɗar ta mai ratai, ki yi haƙuri kulwa, kuma dan Allah ki ci gaba da haƙuri. Da halayen Iyatu, saboda wata rana sai labari. Komai na duniya da kika ganshi mai wucewa ne. Daga kai kulwa ta yi ta duk ya cicciko da ƙwalla, naira goma mai rata mika mata, gashi in ji Shamsu ya ce idan na ganki na baki. Karɓa ta ta ce, na gode, na gode Mairo, haƙiƙa Shamsu ya jiga masoyi. Cikakke saboda komai rintsi yana tare da ni. Murmushi mai ratai haka ne sai dai Allah ya sa soyayyar taku ta kai ga aure. Murmushi kulluwa ta yi tare da juyawa ta fara tafiya tana murmushi wa ya ganna ne da Shamsu a matsayin ma'aurata ni kaina na san za a zuba labba ɗan kaɗan ba. Gida ta tunkara tana shiga tun daga cikin shuru ta fara juya harguwar iyatu. Wannan shegiyar yarinya tana kona mana rai. Wannan yarinyar kwai marar albarka. Tun da daɗewa na aike ta amma saboda ba ta gani na da mutunci shine ta je ta yi zamanta. To wallahi ba za ta dawo yau mai raba da ita sai Allah. Jikin kulwa ne ya fara rawa saboda jin kalaman iyatu. Saboda ta san ba ta iya duka ba duk abin da ta samu kwaɗa mata za ta yi. Da makyarkita ta shiga cikin gidan bakinta yana rawa ta yi sallama. Ai iyatu na ganinta ta fara ruwan bala'i. Sai yanzu kika dawo, na ce sai yanzu kika dawo min. saboda ke ta ce mai baƙin hali shine kika je kika yi zaman ki ko cikin in ina kulwa ta ce wallahi iyatu ba inda na tsaya za ki faɗa min a inda kika je kika zauna yanzu yanzun nan iyata ta faɗa tare da ɗaukar wani baskare ta nufe ta tana cewa kar ki kuskura ki gudu idan kika fita daga gidan nan sai na lahanta ki kuka kulwa ta fara yi ita kuwa iyatu ta nufe ta gadan gadan Da gudu mahaifinta ya fito daga cikin turakarsa ya zo ya riƙe faskaren hannun Iyatu yana cewa haba tsahare. Me yasa kike haka ne? Yarinyar nan kina gallaza mata, kina cutar da ita, kike ai ranar sakayya ta ta zo. Wallahi ki tsoron Allah tsahare, domin yawancin yaron da ka cutar shine yake zama wani abu a rayuwa. Kuma irinsu Allah yake ɗaukakawa, rufe min baki tsohon banza tsohon wofi kai in banda ma huɗubar shaidan ta yaya zaka zauna kana yaban wannan yarinyar har kana tunanin za ta zama wata nan gaba to ai ba irin waɗannan Allah yake ɗaukakawa ba saboda yarinyar nan ba 'yar arziki ba ce ba 'yar tsiya ce kuma wallahi in dai tayo cikin shege babu ruwa na sannan sai dai ta nemi wani gidan amma ba dai wannan ba insha Allahu Hawwa'u ba za ta yi cikin shege ba saboda ni na san irin tarbiyyar da na ba wa 'yata da kyau malam Muhammadu na ce da kyau malam Muhammadu Lallai ya yi maka kyau, wato saboda ban taɓa haihuwa ba shi yasa za ka yi min gorin haihuwa. Ya yi maka daidai, babu shakka kanka ya fito daga kuttu kuma ka samu lafiya. Na gode da ka ɗaure wa ‘yarka ƙugu ta yi min rashin kunya a gidan nan, sannan kuma ka nuna mata ban isa da ita ba. Dan ba ni ce na haife ta ba. To wallahi sai na ɗau mataki a kanku, ba dai da ni kake magana ba? Ya yi maka kyau. Juyowa ga kulwa ta yi, ke kuma idan kin ga dama ki je ki ɗauko ruwa ki zo ki ɗora abincin, idan kuma baki ga dama ba ki bar shi sha sha sha mai mungun ‘yancin tsiya. Bokiti kulwa ta ɗauka ta fita daga cikin gidan ta tafi tuƙa-tuƙar da ke girke a filin gidan sarki, nan ta je ta saka bokitin ta akan layi. Ta koma gefe ta zauna ta fara tunanin rayuwarta. Ita kaɗai ce a wurin mahaifinta bayan ita bai sake haihuwa ba. Allah ya karɓi ran mahaifiyarta tun lokacin da ta haife ta. domin auren haihuwarta ta rasa rayuwarta. Tun lokacin da mahaifiyarta ta rasu, babanta ya auro Iyatu domin ta riƙe ta, amma sai abin ya canza salo. Domin Iyatu babu abin da take mata sai zalunci, san ba ta ƙaunar ta ko kaɗan. Asali ma duk wanda ya nuna yana ƙaunar kulwa, to sai ta ɗauka rantsana ta ɗora masa. A yayin da mahaifinta ya bata labari, mahaifiyarta Salaha ce mutuniyar kirki mai son jama'a. Sam duniya bata dame ta ba, gata da riƙon addini. Ga ta Kamila tunda ta samu cikin kulwa take fatar Allah ya sa ta haifi yarinya mace domin ta raɗa mata suna Hawwa'u amma sai Allah bai yi za ta zauna da ƴar tata ba. Iya babanta da iyata kawai ta sani saboda babansu bata san dangin mahaifiyarta ba balle na mahaifinta. Sai dai akwai da yaushe mahaifinta yana bata labarin cewa yana da ƴan uwa guda biyu a birni ɗaya mace ɗaya namiji. Namijin yayansa ne yayin da macen ita ce take bin sa sunanta Salma. amma ita bata taɓa ganin 'yan uwan nasa sun zo ba kuma ya sha faɗa mata cewa ya san in yata ce ta yi surƙullanta irin nasa na mata ta raba shi da 'yan uwansa wasu zafafan hawaye ne suka zubo daga idanuwanta suka gangaro kan kumatunta saboda tausayin mahaifinta da ta ji ya mamaye ta a haƙiƙanin gaskiya mutum ne mai haƙuri baya son fitina amma iyatu ta sako shi gaba da masifa har kuka take sa shi shi yasa ita ma ta ji iyatun ta fita daga ranta saboda tsanar da take nuna mata Ga mugun bakin da take bin ta da shi, kullum tsine mata take tana yi mata fatan cikin shege. Ga zagin mahaifiyarta da take yawan yi, alhalin ko zama ba su yi ba, tare tunda sai da mahaifiyarta ta rasu sannan aka aure iyatin. Ganin layi ya zo kanta ne yasa ta kasa tunanin da take yi, ta tafi bakin tuka-tukar ta tara bokitin Ta ɗebi ruwan ta kama hanyar gida, tana zuwa ta tsinka iyata tana ta kai komo a tsakar gida. sai take da bakinta, me za a yi da ɗan riƙo? Ai ɗan riƙo jaraba ne kuma masifa ne, saboda idan ka zuba masa ido ya lalace laifinka za a gani. A ce ka bar ɗaya lalace. Idan kuma kana yi masa faɗa nan ma baka tsira ba sai a ce dan ba kai ka haife shi ba. Shi yasa kake takura masa, ai sharrin ɗan riƙo yawa ne da shi. Sai dai kawai fatan samun sauƙi a wurin Allah. Ni dai duk wanda ya sa duniya ta zage ni ba zan yafe masa ba. Ƙarasawa ta ki kulwa ta yi ta sauke ruwan ta fara haɗa wuta a murhu domin ta ɗora tuwon sayarwa. Yayin da ita kuma Iyatu har yanzu bata bar bakinta ya huta ba sai masifa take yi. Yo ma waye zai rungumi ɗan kishiya ai sai wawa shashasha. Saboda ɗan ma ko ka riƙe shi ba fita za ka yi ba wani ɗan ma in mai baƙin hali ne. Allah Allah yake ya samu duniya domin ya wulaƙanta ka. Sallamar Maryama ce ta kasa Iyatu daga babatan da take yi, ita dai kulwa Iyatu har mamaki take bata saboda kwata-kwata bata gajiya da surutu ga masifa idan aka yi mata abu ta kama mita uni za ta yi tana abu ɗaya inda kulluwa take maryamu ta ƙaraso tana cewa kulluwa kin ga har mun taso daga makarantar a hanya na haɗu da shamsu ya ce na zo na kira ki wa za ki kira iyata ta faɗa cike da faɗa to wallahi daga yau babu ke babu gidan nan munafuka dama ashe ke ce kike hure mata kunne ko To maza zo ki fice ki je ki ce masa ba za ta zo ba kuma maza ya je ya nemi matar aurensa amma ba wannan marar asalin ba ehe. Kallon ta Maryama ta yi. Iya tuni kuma me nayi miki? Daga shigowa ta zaki hauna da fada. Kuma naga aini ba wani abu na cewa kulwan ba da zaki ce ina zakata. Ke Maryama ni kike fada wa haka? Saboda tsabar baki da kunya ko? To tun kafin ranki ya baci ki bar min gida idan ba haka ba duk abin da ya biyo baya ke kika jawa kanki. Jiyawa Maryama matai, zan bar miki gida amma ina so ki sani. Duk abin da mutum ya shuka shi zai girba. Tana gama faɗin haka ta juya ta bar gidan. Take Iyatu ta hayayyako ta fara bala'i tare da jan zaninta tana faɗin bari na je na jaba uwar ki kunne. Kar na ƙara ganin ki a gidan nan tunda abin babu mutunci. Na gaji da wannan cin kashin da ake mun, idan da saninta gwara na je. Dago da kanta kuluwa ta ta bayan iyata da kallo daidai lokacin da take fita daga shuren gidan. Ta san halin iyata sarai. To mai saurare, bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.